أعوذ بالله العظيم وجوده الكريم وقربانه الكثير من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأصلح وأنجي وأتم وأصلح وزكي وأرضي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله تعالى فترة للتاسم الهدى للتاسم الشيخ الإمام محمد البوصيري رضي الله تعالى عنه وتتكفل سجن سفين سفين littafi ce tsohuwa wanda mutanen ta fi shekara dubu da wata mata amma har yanzu a shari'ai ku samu ka samu wanda ya tafira ya kamo waka da hausa ko da yarbanci ko da tulatanci ko da turanci wata ta kai balaga albarka sai ga abokai an tauna muna cikin fasali na shida fasalin da imam muhammad da buru tayiri da anhu yake yaban alkur'ani yake fadar darajojin alkur'ani yake fadar irin darajojin alkur'ani da balagan alkur'ani da asararan alkur'ani shi ne ke cewa bismillahir rahmanir rahim لا تعجبا لحسود رآها ينكرها تجاهلا وهو أيد الحاذق الفهم لا تعجبا لحسود رآها ينكرها تجاهلا وهو أيد الحاذق الفهم على
shan mutumiyar ramatin wayan jiran ramuta man na imin sakan
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنجر العين ضوء الشمس من رمة وينجر الحمض من ماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة هرم واسمه قسم من أعظم القسم محمد محمد صلى الله عليه وسلم kuma littafi na gabi albarka yana daga cikin musulciyarta yana daga cikin asararinta yana daga cikin fa'idodinta idan mutum yana so Allah ya ga a bacci ya dinga yawaita mafarkin annabi Muhammadu to da daddare in zai kwanta sai alwala ya rika bi albarka kowane mulki ya biya ya biya wannan salatin maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibi ta khairul harki kullihim ina biya insha Allah ta'ala zai yau da baki an zalla shekarun bayan can da dadewa kuma shekara wajen ɗari biyar da kai wani bawan Allah ma waliyi ne ya ji labarin sun ana biya albarka ana yawaita dan annabi a barci Allah sallah shi ma sai dinga biya ta biyawa kuma mata ko barci za ka ina biyawa ranar da ya fi ba'a sai ga wani wanda ya ta ce mu ce mamar da kuma sayari da salamu sai ce na ji an ce littafin albarka shi na biyawa zai yawan samu bakin annabi Muhammad sallama amma ni na biyar biyawa ni ba na gare shi sai ce wani ba kana biya amma kana ba da shahadi ce mene sharakin mu ce kowar zafin gariya ce maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala nabi ta ta kai da kullum gara biyawa ta haka da za su zaɓe da gare shi bai fara karanta yana haka din nan bai ci ba abu ba sai ga annabi suna ba da irin kasance da zama a duniya iyawa kurin ba wa ta dafa karanta amma kurin bai su ne wala ya zallo zallo kun ba ila ne ka yi sauka ba suna da hada kuma shi na kawo maka dora ba wala ne kullum ta sauke ba misali ko kan shafi ɗaya gari shi ke nan zai kwanta ko ko fasali ɗaya gari shi ke nan zai kwanta ko tsari za ta yi da yawa shi ke nan amma ba wani dole zai kullum ka karanta ka sauke ta ba wanda shi ne yi mai bi mishi kuma da suka biya baitin ba salatin sai ga ne karshen fasalin suka biya maula ya tsalle wa tsallim da'iman abada ala hadisi da hayar hajji wal libini amma dai wanda ya biyu a kowane baiti mai bi mishi a karshen harafin da wata a cikin wani kan da yau tana bayani a kan kuren bayan ku fara ma ku ɗauka a kujeran yau insha Allah ana bayani akan darajar alƙur'ani a wannan fasali fasali da shirin alƙur'ani shi ne yanzu ne jawo hankalinka ya kai musulmi ya kai mai sauraro sai mamman da kuma sai biyar da hannu ya ce haji muna ta gaya maka darajojin alƙur'ani muna ta gaya maka hasarar alƙur'ani musamman zubatun manna shekarar jiya da jiya to ya ji hasarar alƙur'ani ya ji falalan alƙur'ani to wanda ne ya zo ya ji alhamdulillah da ya ji ba mutum samu ne zai nema a waya yana ɗauka a waya to kada ka je na gaya maka girman alwani na gaya maka daraja alwani na gaya maka farin alwani to kada kai mamaki don ka ga wani mutum yana kukan alƙur'ani ko yana rayin alƙur'ani kada kai mamaki shi ina za a ga wani mutum gashi da hankali gashi da basira gashi da kaifin hankali gashi hankali ina ma a wajen su kamar alamun su kamar shi malami ne amma kuma yana yana ƙurani duk ta kai wannan mamaki domin ƙurani ba mai sani girmanta ya girmama ta ya karrama ta sai wanda Allah ya yi ba shi babban rabo a duniya da lahira in mutanen ƙarshen zamani sun fi alkur'ani sun yi sun yi sun yi shirme sun yi shirme sha kuma sun yi banza don akwai manyan kafirai wanda ma a lokacin da ake ɗaukaka alkur'ani suna da rai annabin na da rai sun wulaka da alkur'ani ba za a kai su ba za a fita da yanzu na girmawa ne a gwada su ke alkur'ani sun ci da girma ta haka in ma wulaka ta rari a gwada su wulaka ta fiye da kai wannan ita da yi kan da shi ne wanda ya girma zai girma a rayuwar shi a nuna lahira haka na wanda kuma yana da shi ma zai tabbaci a rayuwar shi a nuna lahira kuma kalmar da kuma kalmar da za ku jiya mun kawo baitukan da suka kai dan yi kirkirin alqur'ani da raina alqur'ani to ƙarshen ku ba ta yi kyau ba ta yi kyau ba mutayar da kazzab hawa da kaunahu sharikan da hudun aure mara kamar jiki ya zama wani karyar banzan da zama cewa shi annabi ne daga baya ta yi a kan ce a can da bai da kyau ba wanda ya kashe shi shi ne wahashiyu wanda shi ne na hamza a zamanin da zama da jimar gara lokacin da yana gajiri shi a da jihayar shi wani mamaki zai da hindu ita ta jihayar shi da shi ne na hamza daga baya kuma Allah ya faɗi dama kuma ya majalanta ita ma dindin ta majalanta zai na hamla wannan ta da nan jin ala majlis taki biya ne jin ala aliyu ala aqilu ala jafaru ala abba ala hamza zai na hamla sannan ba ma an yabo ta daya ta da yayin abdul mutallib da zai na abbas da zai na hamza da zai na abdullahi da uban ta daya da sai na Abbas da sai na Hamza da sai na Abdullahi da Abu Talib ba kun sai na Nijar da kai ta ku da kusan da jalal da mukawwan dukkan ku da Abu Lahab duk ba kun da Abu Lahab duk shi ne babban da Abu Lahab ina mutum da ɗan ɗan na jama'a nabi da mura min ya kauce ga shi wanda aka yi da shi saboda kan da Allah ke ma annabi kawai shi ba wa Allah ko kai makwabci annabi ne ko ka so annabi ne ko ne kashi ko kai manufacin annabi ne ko kai wani jirgi ne to ka so annabi kai ko ne shi ko in ka za a gida ku kwallo shi ba mu da salifai jibokin annabi ko sallama ka ko da Allah ka so annabi kuma kai ko ne da shi kuma kuma kalan shi gidan ku gidan wasu kabilu ne ko gidan bare bari ne ko gidan fulani ne ko gidan yarbawa ne ko gidan zabarmawa ne ko ku gwarawa ne zai sa ta bango wani ka kan gwara muku lakka shi ke nan kawai da ba na kore da shi a dace Maka ce bai baka da sani mai cewa wani zai mata wasu ke mu yawa ko ko mu gware bai ko ko mu gwara a gudun mu dubu dubu baya da ga nan bari. Eh, dubu baya da ga nan bari. Alaihi salam. To sai ka hindu suka koyar suka gana nan ba ta sa a kashe shi amma kuma ta ce tana so da wai ta ba shi haushe ka wajen da ya wasu ba na a kafirci ya kashe kabarai da yawa da bura ta ma ta kashe shi ta ba aka tsaye da je shi aka tsoro hantar shi ta kauna kuma ta haɗi da annabi ya zai gari da ke na hantar a ta yi da ta ba ta ce ne ta ce kashi ya tabbatar da hanta hamza a ce ya sun wani mutum kadiri ya tabbatar Allah ba zai kona shi ba. Ya tabbatar wanda ce wannan namun Allah ba zai kona shi ba. Ina tsara da shi karamin halin zai su girman ya wuce hankali sukoki ne na yana zama da babba ne ya ba mu da ba faɗi da zama sama in je in je in je ganin su zai wuta kan halibai wannan mutum zai iya duka a wani bacci za ka yi ta ta kuma ka ta kuma ci hanta mutum da ka ga jima Allah zai wata gafara kuma an zuwa ta ta tura in ka sa wasu na wata hindu ita da hindun farko suka ji hindu a cikin musulmai su ita da hindun farko rigirgi da mutane da ya zo ya sa sai na hau a gaba in sana janaza in kusan saba'in ne da na kaɗa kuma ne biyu ya ce ka aka kawo da hamla ne a afirka ya sha kamar sai da hamla ya tsara sallar janaza na mutum biyu da hamla da wannan a tsara kawar da wani aka wani uku yin sallar janaza sai da sai da mutum da hamla sallar janaza ko saba'in to wannan kafin da yin biyar na hamza shi ne musu wahashi shi ma saboda wai har ya yi arba ya kalli alal bai ya gan shi ido ido gaba da gaba shi ma ka ce wani mutum kafin yiwa haka shi bayan musulunta shi ne sai kashe musulunta kaza a samun haifar ta zai na abokan da tajji bari tana zai na hamza sannan jarumi sadauki sharifi sa'adi kuma wanda ya san darajar annabi wanda ya san mutuncin annabi ga shi abu la ina matsayin baba da kuma annabi amma tun ya farwa tsarawa ya zama kamar bawan da ya zo daga waje wanda jin mara lalabi da biyayya wanda ba kallon nasara kawai dubi annabi kawai me ya ce ka yi kawai ka yi sai ka zama wani saman tasha da ita ko kai dan wanda ko annabi ya ga mata ya dole da shi kira ma sai jawabi da shi ba ni hana shi sai na hamba rabbi na yana hudu yanzu wata rana wani ba Allah ya je ziyarar shi a cikin alhazai shi garba can da nake wani shi ne bai yi ya ce ya afila malaka sai na hamza matsala na rashin haihuwa ne duk abin da zai in yi Allah har da aka wani wani abu na yi maka mahaifa ba amma sai na hamsa ina ta wasu ni da kai a wajen Allah Allah na roƙe ka san tsarin da hamza Allah ka bar haihuwar ɗa na miji Allah ne ma da kawai ka bar haihuwar ɗa na miji da mai zuwa hamza dake raki ne haka an haka ka dawo shi ma ya manta ma a wannan wannan sai wallah ba mata ciki ciki ya girma duk wannan ana kan murna ana kan murna ana kan murna wannan zai a ce ba san dawo ba saboda murna da shagali ya marasa ne zai yi da rujewa da ci sai wanda zai fara shawara a tsuriya yake a samu shi suna na wanda zai fara shawara a samu shi suna na wanda zai fara sunan baban ka ne wani wanda zai fara sunan baban inan ka ne wani a nuna shawarwari shi kuma ya manta na ta kawai ne a kudu yana zaune yana nan ya ga wani kowa da ka cikin kunayen nan aka ba shi da kowa ne mutum a cikin kuma muhimmi ne wani da ba shawara dukkan wani wani shawara nan muhimmi ne a wajen shi lawan ne zai ɗauka kuma lawan ne zai bari ya mashi na niko daga su ko wata cijiya zo su tsara mu alaiku zama da zama su a kan mutum na na zo maka kane ne a kan je rubutu kai alƙawari ka ce Allah kan haihuwa ɗanar da ta mashi hamza yanzu wannan kwarai ko na tana maka ba ɗaya zama manta amma ba Allah na gode yanzu a zuciya na yau na da daga ni sai Allah ba wani wajen ko ba ga ma kowa ba Allah ka rufa Allah ne yana da samun irin kamar da mutum haka to da Allah ka rufa nan anan na samu a lokacin da kai ne da ni da Hamza Maka aka yi. Zan na shekarun baya ne. Ni ma a wannan shekarun, ina kama nan nan namu a cikin alaƙar mata yi a jiki. Muka zai fili kudu a gurin ɗan ƙofar jatau. Yana nan da junan shi a yanzu, yana nan da ran shi a yanzu. Ɗan ƙofar jatau. Yana nan yana cin kasuwan 'yan kayan miya na kofar gatau sunan shi ma alhaji mahamuda da shi mutane shi ma ne gina ya kira da mata mutum yadda zai yi mata ba yau an yi an yi abin da yi ba duk yadda zai yi ya yi abin da yi ba dama ba su muna wajen da su ji da doki ne su je uku da duka da wuri ba za ga mugaji da aure zai na hamza su zama akwai sirri a nan babba na yadda Allah ba mai wata na miji sarkar zura hamza to wallahi na yadda na yadda na yadda da matan shi biyu ne a lokacin to kuma amarya ne ba ta samu rayuwa kuma ta an tashi da damuwa ta ana wata gobe sabon mata da ka yadda na samu suna hamza a ce na yadda ita da shi kenan sai da Allah na rasu kanan rana zai na hamza Allah na wani wani alƙawari da masu kanan yin zai rasu suna hamza da kuma wasu ma masu zai na hamza masu na kalawar kafin na zai na hamza da mun zo ziyaranka ni ne wani kuma Idris Usman Nari a kuma shi ne wani da kuma daga Najeriya ya ce yana roƙon alfarma a wajen ku salamun ce mishi da baki da labarma ya samu ɗanar ya ce ya ce in ya samu ya ɗan da zafi nan sa da ta jina ba ta ko ya ta jina ba ba ba ta mu da gawa to wannan ina ya tsoro suna da baki mu da jaba da muka dawo ba da shigar ba mun je mun kuma ma Thank you. masu da abu da wannan ba su da mu da su da zai kama su da ham da da aka yi musamman na ne a wajen na bin da zai girman ƙwa'ani na bin da zan masaba ƙwa'ani ma yi wani mutum shi kuma waliyu ne shi kuma ya sa makarin suna ta yi na hamza saboda girma sai na hamza da yake ƙarshe zai ko jiyo sai na hamza nan jiyo sai da alaƙi matsaya shi mulaya aka ba shi mukamin tawakkali mukamin tawakkali mukamin dogaro da Allah sai da kai ga abu hamzata al'amalan yau da anu ya ce ba zai nemi komai a wajen kowa ba sai a wajen Allah ba zai nemi taimakon komai a wajen kowa ba sai a wajen Allah a sa abin da faru wannan ya riga riga ne a daɗa da nan yau ne ya shi haji sai ya wani da a shi ne gani ba ya ɗan yi dukwar hanya a gefen hanya a wasu ƙasuwar rijiya ya ya ya ya ya ko zai ko bi aure ba in ko ya fada ni ko ba ba ba ba kashiri jan ya fada jiki ko ba ta da zurfi da daggare ne da gari ya waye da suna yin zuwa ɗiban ruwa suka zara guga haka shi kuma ce ba zai iya ba ba zai ƙara ba ko ba zai yi taimakon kowa ba ba Allah ba ba zai tsara ba ba zai daga murya ba ba zai iko ba ko ba zai zai kowa ba in ba Allah ba yanzu mun yana ci ba ba da shi ko sai zikiri zai zama ci ta rana sai na raga da ana ji a wajen Allah dan rana sai ga ayin kuma ruwa ko ce na ce da tsafi ruwa da sha da ji bala gobe kuma suka zara buga a cikin rijiya sun ci ruwa sai ya kamar da shi ce kamar ya kama bugar ya fito irin na na biyu duk yanzu da an yi haka ya nemi taimako a wajen wani yana kamar da ta bugar da ta ji ruwa wajen wa da ya mutu magana ba da ya rufe gan ba. Abu an gata an asali tara tara. Bai wuce ba haka nan dai wannan zuwa ɗimuruwa, zuwa ɗimuruwa, zuwa ɗimuruwa, shi kuma bai wuce ba yana mai takewa suna da tawakkali akan cewa ba zai yi kwanon wani suna ba. عز وجل imanin shi da Allah ta shi wannan kujeran amma ka cire mishi yunwa aka cire mishi gajiya aka cire mishi duk wani tsoro amma a rijiya akwai macizai amma aka nan zai fita shi wuya karshen Allah ya mutu fito daga daji da Allah ya turo wannan zaki wannan zakin da ya zo to da zaki ba sai tsara shi rijiya sai kada binne shi a cikin rijiya don da zaki ya gudu ba dogo ba amma sai Allah ya tsawai da binne zaki sai da kai har can kasar ruwa sai zaki ya magana ya kai abin abu kasa al'afinan ne ka kama wannan binne nawa Allah ya mace ni zai fito da kai ina za ina daji da su gaya mu gaskiya Allah ne to ba ka yi gaya maka ga mutum ne ko ko kai ne shi ka ta baje ne ita Allah ne to ba ka ta gaya mu dan go to da kai dan na sai kama ina kama ko ta ita go shi ko ne to ji wani alhamdulillah da ji wani da bayan haka malaka ya sai gaya maka sai ina hamza shi yanne da alfarma a gun Allah ya ce yana ganin makoyi kuma don ya faɗa rijiya ya za ba a moshi don zai san mai girma shi ma ya tozarta. Amma haka ne don sai yana hanga. Thank you. ya rufe yana da shi masu girma a ƙarani ɗaya daga cikin mahaifata a ƙwarani da su rubutu da kuma cike su a ƙwarani a kuma a masar al'asulun sarjana an yi rubu manya-manya da daga duka to la ta aka balle a gudun sarge mamakin dan kazul sunna ma ƙwarani hasada la ta aka ban sarge mamakin liha gudun dan kazul da yin hasada ra'a ya zamanto yankurha yana inkarin alkur'ani ka rabu da shi da jahulan ya kallafa ma kanki jahilci ya kallafa ma kanki jahilci wa huwa ainihin haziki fahimi alhalin kuma da shi ainihin mutum ne haziki mai basira mai fahimta daga cikin wai ya hukun Qur'ani wani wajen ina fahimta ina hafidarci ina basira wanda ka tafi Qur'ani to bai dan darajar ka bane kuma haushin rashi haushin rashi ne haushin rashi ne don bayi da shi ne Allah ne bai san kanka ba ya zage da haushi ya zo kai ma karuna Qur'ani da duk kafiri yana so Qur'ani ko wani ba yahudi yana son Qur'ani ko wani kirista yana kusa wurani ko wani mushriki yana kusa wurani da duk rabu da shi haushin rashi ne haushin rashi ne Bisa yi da kyau shi ta Qur'ani ba sai bai sani ba na kusa ba. Na ce wani lokaci yi wani mutum yana da cikin manya-manyan fada ya san shi ba ya fara da jalami. Ya ce kira zuwa mafaɗar wani abu da ya zagi a filin zulanci sai ce ne kai na kasu kai shi musulunci ko sai ya hali suke ce mu sai ya hali suke ce mu ya ce abin mamaki kuma ga shaɓa'alin na kuma zama wani labari maka annabin ku an ga shi bayan wani abu ko masu annabin ku an ga shi bayan wani abu ko Allah kuma ka ji mun labar eh ni labarin ni kenan ko ma shi da sai da Aisha radiyallahu anha in da yahuda da yahuda da shi ke cewa da munafikai da su da shi ko da Allah kuma ba na yake hijja kana so ba ta amsa cikin ilimi ne ko ko dan sa so ba ta cikin ilimi ne ko ko cikin hankali hijja da ba amsa cikin ilimi kana wani hankali cikin ilimi ya kan ba ba amsa cikin ilimi ne alhamdulillah yawan abin da sauki mata ne guda biyu ko ce mata kadari an ce bazana ce ne amma daya an ga ta haihu sai kuma ko ci ba gani ba ba ta ne guda biyu zai gudu sai an masa kamari an ce masa na ce yace amma lalle da ɗaya kuma cikin ya biyo kuma ta hannu ta fari na nan ana kallon shi sai kuma ko ciki ba gani ba da Allah to wanda ya kamata a zarga da wannan aikin daga nan idan bayan mu jana ku da mariya mariya ne wannan fada ya sha ba shi ne ba ya mu cikin haka ne Gaskiya gari da cikin masu gaskiya ne, duk masu da nasiya. duk ba mu zana shi ko wani zana daga Allah ko wani zana daga Allah Allah ta kira mutane kirki da ke da salamu alaikum salam da wasu da yawa su ne huda kiristoci suna bincike mai zurfi a kan ilimin a kan ilimin ƙur'ani ko kan ilimin addini in ba in ba ka ba ka ce ba za ka mai yawan jayayya da kafirai ta ce a zo a yi kaza kaza a zo a yi kaza kaza za a zo a yi a zo a yi a zo a yi a zo a yi bayani a zo a yi mutamana mun kai sa mata samu wani wani bai wani ko da hujjar mun kai sa ma da ne hujjar da haka da dai to da gurbin ilimi da bincike na tsaki da cikin hukum ne shi ne da albarda ke cewa kada ke mamakin in ka ji wani mutum ana ganin shi kamar malami ne a cikin yahudawa ko a cikin nasara ko malami a cikin musulunci ka ji a masa alƙur'ani to wannan haushin rashi ne haushin rashi ne tsakkin sun al'ayu zau a shamfi min ramadin ai da abubuwa na an misalance da Allah ido rahama da kuma rahama bane rana rahama da kuma rahama bane lafiyayye shi ke manna ya kalli ranar yadda yake so ko da irin shi lafiyayye kamar da ciwon ido ba yana son kalli rana yana son kalli rana da me sa idan da mai ci idan da mai da lafiya idan da mai da lafiya wanda ba ke nan ba sa kallon rana rani da girma zuciyar su ne ba lafiya idan ma ba lafiya a cikin ainihin hakika ido tana inkarin bau a shamfi ganin hasken rana ya ramadin saboda ciwon igor kuma ruwan sama bai da daɗi saman kuma bai da daɗi ruwan wata bai da daɗi a gyara shinkafa a cikin girki mujalla da ya bai da daɗi a shamfin nama bai da daɗi shamfin kifi bai da daɗi karfafin naman kaza bai da daɗi ganta an gyara shi bai da daɗi a gyara gabara a gyara abinci na fi bai da daɗi kuma da lafiya fa in za a baki ya su lafiya daɗi a gyara abinci amma wani lafiya fa wasu tukun bai ji daɗin shi ba me ya kawo jin daɗin daga abincin da kuka zubaci shi ne da zubaci shi ne wani kuma kamar mari haka nan baki ma alfamu baki wani to yana inkari yana kin samar mari ɗanɗana ruwa wani daɗin shi ba yin faɗari saboda ciwo na zai komai ya ji ba daɗi a sofiya da lafiya kawai komai ya ji ba daɗi a sofiya da lafiya da ba wanda da kan bani sai mara lafiyar zuciya wanda bai da imani cikakkiya wanda bakin shi ba lafiya bai fi ya ba alƙur'ani zuciyar shi ba lafiya ba ta ganin girman alƙur'ani zuciyar shi da lafiya bai ganin girman alƙur'ani a zahiri zuciya ba ta gani a baɗini kuma wani da gobe gani a zahiri da wannan shi zai na tuka alƙur'ani amma ba ta ba alƙur'ani bai zama ta abu da ba ba wani hanya na tsoka sun haka ce ba kware ba ko kuwa wannan da ka ba aka ce da wajen ya ake daidai da kaza na Ƙwari ko ya samun balagan ka duk abin da kake nema na lokacin larabawan duniya gaba ɗaya an zuba ta a ciki. Duk wani in je balarabe ne ya rashi ko mun gangali ne shi a ta hutu kalmomi na shi an zuwa Ƙwari. Da shi za a ba wani balarabe ƙwara ɗaya da za a haife shi a bayan ƙasa da su Qur'ani tun daga bakara zuwa na ya fassara ta bai ji wani wani malami ba ba zai iya ba ba zai iya ba sai aka daga malami kada ga jama'a kan zaliga laraba jajayen fana ɗauka kuwa malami ne wani ne shi ma wani shi in zai zama malami za ta haɗa kamar wani malami akwai nukoki yau biya da wani shi ba shi a cikin murjan yaron su ko larabawa da ruwa da rantwa misali larabawa misira inda yan misira ne wanda suna magana a yaran su ba na ƙwarani ba a yaran su gari ba su cewa jami'a yace gani'a gani'a shine wai jami'a gani'a ga shine ja Mm. haka kuma da ana kuma ce shamsu sai ce samsu samsu yanzu shamsu sai kwanatin da sun ara samsu tsarin da akwai yaran sa daban daban daban daban misali a tsarin sunan zaki da rashi ne sunan zaki a kasu zaki amma kuma shi kuma a ƙwarar kuma a gaya maka kafirai sun fi zana wa'azi suka suna jira ta kusa ka annahum humurun mutan mutan kira ko mutan fara barat min katwara mun katwara an wajen zaki kenan sana ba kafare wa sai da suna cewa suna kusa kamar yadda jakuna ke kusa sun hango zaki katwara zaki da zama jajirar muna wasu larabci shi kuma lokutan yamin to da za ka fiye da shi nisan ban da annabi ba wanda zai iya wa ani tare su ba ba shi da sa gaban wani malami ba sai dai kuma nake shi Allah ba a kashi ba a hana shi idan ya gada ma zai iya wani ɗan ƙwananni wanda zai iya kore musu masu da suke kama shi wa da shi ya sanar da su sai dai haka amma dai wani ɗan kaɗan ake samu aka samu wasu kuma waliyar su sa a gaban malami suna masu ilhama daga baya su sai ƙwarani ka karanta ka ka samu lada kai sallah da ita da ari na wajen akarar da kuma balaga da tukiku da dukkan da masu ƙwarani kuma kuma ba a littafin da na samu a yi mata filla filla kan kakan kakan ƙwarani misali da tambayar da yanzu an wani wani ne ta kawai wanda ya kawai da hannu sun ta kawai da ruwan malamai wanda ya kawai da ta kawai da ruwan malamai ta da hannu sun ta kawai da ta kawai da rai sun ta kawai da rai ta da hannu masu da to kawai da ba ma na ganta ba ta zan ta gano ko ba ma ita ma kawai na hannu wanda ya hannu da hannu ruwan na halu to ina da bayan dukkan su ne na halu da farkon na halu za a kashe shafi biyu ne gudun Allah shi a nufa ne guda nawa ne Eh? na shafi biyan na kudin Allah alif Allah guda nawa ne ba guda nawa ne jin guda nawa ne kuma ba rufa ne su kuma ba rufa ne ba su na haru guda da kalmomi guda nawa eh bukuli ba ne a kuma ba bukuli ba ne to na haru guda ba ne ba ba ne ba Allah ba mu da ba shi ne? A a ba wannan. Da halin da to kana ba ko an ma ko ne. Ya ta ho kalmomin da guda nawa ne? An an guda nawa ne? Ba guda nawa ne? Jin guda nawa ne? Dal guda nawa ne? Habu ba nawa ne? Haka sai mu ne da mu na na. Ko jira kuma mun suna gudanar wani da ba jimlar su da motsa ne mata a cikin lahari gudanar wani kwamfani kasa gudanar wani rufa gudanar wani ɗauri gudanar wani kuma kuma kalmi a cikin abin harkar kalmi da a cikin ba da wata kuma gudanar wani a cikin lahari ba ta wani mutawa ba sai shi da shi da jirin kuma da wannan da cikin ƙwararri ba tana kuma gudanarwa ɗari da goma sha hudu ƙorami suna turori guda ɗari da goma sha hudu kura kura ɗari da goma sha hudu ne mutu da yanzu da kafa Allah ta kar da su guda ɗari sha hudu guda hamsin an ba annabi adam alaihi salam talatin an ba annabi dawuda alaihi salam annabi annabi idris an ba shi talatin annabi idris alaihi salam an ba shi talatin annabi talatin ishirin nau'in kenan ɗari kenan an ba annabi salam na guda tara na da shi ka kada tsawo daya da zama goma na da goma sai a taura a ƙara wa annabi musa babban littafi mu inda sun ko wani suri a cikin abin sura ka ko ko wani sura akwai aya dubu girji saboda cikin ba a cikin ne muka ji kadai yanzu kuma dubu ko wani magana da sura dubu ko wani sura na da aya dubu kai hada shi a ne musa sai daga baya nan ta tada mu'jiza a gane an iko Allah iko ne na gaske daga ilhamu zabura ay a taura ga annabin nan annabi ulay dan shi ilhaman ta ya haddace na ta koyar ina ta ce ma ya mawuce ne yake a a shi wani dan Allah ta ji huda da ya hada da a taura gina an yaji ga kuma sun da maka gazali a wannan zamanin sunan muhammad da gazali jirgi sunan wurin na jiyan da na jiyan duka bayani kiran hussein tiyin shi muhammad fadal tiyin shi muhammad fadal tiyin wanda shi allah ya ba shi limai a ƙwararri ya binciko ya gano fanni fanni fanni dubu ɗari biyu da fanni dubu ashirin da hudu. Raba ne Musa a taura, wani raba annabi Isa a jira, raba annabi Dawud da Zabura, raba annabi annabi Muhammadu. Wani kuma ɗari da goma sha hudu. na zuwa da shi da kanibu kanibu kenan kanibu sannan ruwa ɗari ya goma da hudu shi ne kanibu kanibu shi ne zarka kenan zarka suna hare da juna suna hare da juna wannan sura ta ja wannan sura wannan sura ta ja wannan sura wannan ta ja wannan sura sun zuwa ta ɗaga fara ɗaya to tana da ma'amala ko da alaƙa da tura kaza a cikin kai da jira to a ƙwararri kuma suna da kalmomi guda nawa sai ta kalli guda ne kalma ɗaya jira zalika kalma na biyu jira alkitabu kalma na hudu jira la kalma na hudu raiba biyar fihi shida hudan bakwai jira da gina takwas haka suna da kalmomi guda dubu casa'in da dubu bakwai da ɗari hudu da ɗari da tara kalmomi dubu saba'in da dubu bakwai da ɗari hudu da ɗari da tara na alwani ko kuka da lafalu na mun da lafalu sai ayin ƙwarani sai ayin ƙwarani dubu shida da ɗari shida da fitar da shida sai harkar ƙwarani harkar alif alif zai kira lam biyu yi a uku haka sai harba guda dubu ɗari uku da dubu ashirin da dubu uku da harba goma sha biyar. Harba harba harba dubu ɗari uku da harba dubu ashirin da harba dubu uku da harba kwaya goma sha biyar. Sai ɗigo ɗigo a Ƙur'ani kamar ɗigon ba ko ya ko lumbuda ko kammewa ko ba ko bayan da kafa ko bayan ba zuwa ba an gane dugo dugo kamar fa kishiyar shi a sama don guda sai ya kishiyar shi a sama ta sai fa kishiyar shi a sama kammewa sai bayan da kafa da bayan ba zuwa ne da wanda da ke gina guda nuna na ƙwararru da kuma dubu dubu guda dubu ɗari da dubu saba'in da dubu tara da ɗari tara da arba'in da uku. Dubu dubu. daga ɗaje-ɗaje daga zo wasana wasali wasali tsakanin wasali ƙasa da wasali bisa da rufa'a zai wani gudanar ne na lahanuku alwata da wani ƙwari na lahanuku ko na alwujudu ba wani ƙwari daga ba alwujaharin ko shi ba wani gudu وأروا عزيزة بالمجيبعة إنسان لها لكم نجد أجيال لا إنام أنا لا نالكم فمن أجيب في الله دوغان لي wasu suna wasanni wasanni wani guda dubu ɗari uku da dubu arba'in da ɗaya da ɗari ɗaya da ishirin da takwas watanni watanni dubu ɗari uku da dubu arba'in da ɗaya da ɗari ɗaya da shirin takwas sai harfai marasa watanni harfa harfa wanda ke an ja su ne ba wanda na kai ba taɓi kafin taɓi ko ba taɓi ba kuka sai ya makarantar zaure ya zirgan arban mulmi na zaure na zirgan shafi islamiyyar hada hali na gudun na zafi na yanzu da hausu ba mai kaɗi ba mene ne shafi
sa miki wasali ya taba shi alif a sa wasali
Zama da turbure shi. Misali kuma ce zalikan kitab da kuma zalika din nan alifin na ɗan shi ɗan wadari a kai shi ba shadda ba a kai za a rabar kitta haka in zalika zaru ne su kuma kaman abin da mun zalika zaru da shi ne da ce illal ladina da innal ladina da innal laha haka ma na taba shi ko kuma ala ilal lahi ta zai umur ilal lahi a ga ila daga ce a tabali ta sama nan kuma wadani ba ba tashi ba ba ba kuma wadani ba wanda ke an tashi ne sai an musa sun zuwa kuka tashi ya tafi misali a kan ba kuma gaba da kuma gaba daya ba mata ba kuma ba wadani zai zai rufe ne to har kai mana mana ta wadani guda dubu ashirin ne kamar ya kenan musu alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi wanda fihi ya ina an zaje hudan yaran nan da da wazari lil muttaqina ya ina na muttaqina allazina ya nan da wazari yu'minuna gani yu'minuna minuna a wajen wasu yu'minuna wannan wajen guda biyu ba su da wazari amma dan abu yiko ne nuna wa wannan na biyu bai da wata ne bil gaibi wa yuqi ya dan nan to irin irin wasu harfa harfa wanda ba su gani qur'ani guda dubu a cikin ne sannan alif alif da qur'ani guda dubu a cikin da dubu takwas da ɗari takwas da saba'in da biyu ba ba a qur'ani guda dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da ishirin da takwas sai na uku ta guda dubu goma da ɗari ɗaya da cikin da tara sai na hudu sha a cikin ƙwayar sun zo guda nawa sha sha guda dubu ashirin da ɗari biyu da saba'in da shida sai na biyar jin tsakanin jin kamani da jin sabi sun zo guda dubu uku da ɗari biyu da saba'in da uku sai na shida ha karami ko ha karami wato ha karami ko ha sabi sun zo guda dubu uku da ɗari tara da tisin da uku sai ha'un mai ɗigo shi ne ha karami mai ruwan mutu da dubu biyu da ɗari hudu da goma sha shida sai na takwas harafin dan a bayani ya zo to guda dubu biyar da ɗari shida da saba'in da biyu sai na tara harafin dan shi kuma ya zo guda dubu hudu da ɗari shida da cikin da bakwai sai na goma harafin ra ya zo ƙwani guda dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai da cikin da uku sai na sha ɗaya harafin gaira ya zo to guda dubu ɗaya da ɗari biyar da cikin daidai
tsara mata mahaifi irin ce na yani littafin annabi Muhammadu sai na sha biyu shi ne halafin sin sai a wannan rukun guda dubu biyar da dari takwas da sittin da ɗaya sai na sha uku halafin shiryewa ya hun guda dubu biyu da dari biyu da hamsin da uku sai na sha hudu halafin tsali ya zo guda dubu biyu da goma sha uku sai na sha biyar ana fi arafin dadi dadi ladi harfin dan ya zo guda dubu daya da ɗari shida da goma sha bakwai sai na sha shida harfin da islamu da hannu ya zo guda dubu daya da ɗari hudu da saba'in daidai sai na sha bakwai ana fi dadi na wani hannu da dubu a sama shi ne dadi ya zo guda ɗari takwas da arba'in da biyu a alƙur'ani sai na sha takwas a shi ne a harfin al'ayin Allah ya ba wa majoji ya zo guda dubu tara da ɗari biyu da ishirin daidai idan sha tara har bulgari da yana kafa ko kai ba joji ya zo guda dubu biyu da ɗari biyu da goma sha takwas idan ishirin ba a ƙwarani ya zo guda dubu takwas da ɗari hudu da cikin da tara idan ishirin da ɗaya har bulgari kamewa ya zo guda dubu shida da ɗari takwas da goma sha uku idan ishirin da biyu kawo da haka harbar kan ya zo guda dubu tara da ɗari da jere sai da ishirin da uku harbar la'am lam lam ba lam alifa lam lam lam ya zo guda dubu talatin da ɗari hudu da talatin da biyu sai da ishirin da hudu harafin mim ya zo da dubu ishirin da dubu shida da ɗari ɗaya da talatin da biyar sai da ishirin da bakwai harafin nun guda da nu'ara ya zo dubu ishirin da dubu shida da ɗari biyar da sittin daidai sai da shida da shida wo wo wo har kurwawo ya zo guda dubu ishirin da dubu biyar da ɗari dubu ishirin da dubu biyar kuma da ɗari biyar da talatin da shida sai da shida da bakwai har kurhaɗi shi ne hakurkwa hakurkwa ya zo guda dubu goma da guda saba'in daidai sai na ashirin takwas shi ne na alif ya zo wato dubu hudu da dari bakwai da ishirin daidai sai da ƙarshe harafin ya ya zo shi ne rashin zara ya harafin ya ya zo guda dubu ishirin da dubu biyar da dari tara da goma sha tara. القرآن الكريم القرآن الكريم الذي قد فات شهدية وكان ظلم ورعنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الغصن والكيل فما تؤد ولا تؤتى أجائبها فلا فما تؤد ولا تؤتى أجائبها فما تؤد ولا تبقى أجائبها ولا تدام على الإجبار بالسهل قرت لها عينها ريها فقلت له لقد ذكرت بي بأمر لله فاحتسمي إن تتلها حكة من هر نار لدى أتبعك هر لدى من وردها الشبيه كأنها العود قد يدر وجوده كأنها العود قد يدر وجوده من الأساة وقد جاءوا كالغمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالإسر من غيرها في الناس لم يكن لا تعجبا لأسوء سرها ينكرها تداخل وهو عين الهارج الفهم قد تنكر العين ذو الشمس للرمة وينجب القمط أم الماء من سسمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
baya na fitar da wannan a lokacin na ba su da yawa a cikin zamiya da wasu kuma zuwan baya baya na kan ba su da shi da masu da shi wanda ba su sun da hannu wanda ba ku da shi wanda ba ku da shi duk da hannu wanda ba ku da shi harkar ƙur'anin nan wanda ba su da shi na da harafi guda ka zane wata ne guda ka zane harafin ba guda ka zane na shiga kan kayan ruru sun da ruwan da ke zo a yanar sai ba ku jami ya buga mishi ko da naira ku ba shi ya shiga wani sha'ani da yanzu da kuma ba a yi mutum na kai sani shi ke nan ga yanar nan da bai samu ba wanda kuma ke da shi zai zai da biyu kuma ta yi ta tabbata shi ma sai a yau gani da rubuta a hannun rage da wannan kenan sai harfi alif na ƙar'ani mun ce guda nawa ne? ranar mun ce guda nawa da wani mu ji harfi alif ya mun ce bayanan arushe guda dubu arba'in da dubu takwas da ɗari takwas da saba'in da biyu wa'in nan alif alif masu wannan yawa to an halarci wasu mala'iku da ruhanai da masu kula da wannan harfa da ruhani da biya tana ji alif to hadiman alif su za su karɓe ta tana biya ba hadiman ba za su karɓe ta tana biya sun hadiman sun za su karɓe ta ba su ce da wurin zai zo goyi hadin ƙurani ba ko na da hadimanta a cikin mala'iku ko da hadimanta a cikin ruhanai hadiman alif a cikin mala'iku shugaban mala'iku gaba daya wato wato hadifin alif ita kadai tana da hadimai mala'iku sun fi miliyan saba'in to shugabansu shi ne mala'ika har maha dan kaya ilu har maha dan kaya ilu shi ne shugaban malayakun gaba daya su kuma alhamdulai su ma suna da yawa sun fi miliyan saba'in to jagororin alhamdulai su ne hajj hayyunan yawa hajj Hayunan da Shan Hamidun da Sa Halalashi da Mutu Lailakin sun suna manyan ruhanai masu kula da harafin Alif su ka biya su za su maka shaida gobe ka ba su rubuta a cikin littafinka sai har ka bayi shugaban shi a cikin mala'iku shi ne mala'ika jaram haya'ilu wane jaram haya'ilu ruhanan shi su ne guda uku jahururi amma sunan ruhanan guda uku kasham shahid sashen shakin da hailahin hailahin da kuma mahar shakin mahar shakin da harafin jin jirgi jirgin na alwurani to mala'ikun da ke kula da shi da da kun fi miliyan saba'in amma shugaban da gaba daya shi ne mala'ika dan kada ya ilu dan kada ya ilu yin rufanin shi shi ne hatimatin wato shugaban ruhanan guda biyu kuma su ne hatimatin da ruhani halash halash la'adin halash la'adin sai harafin kan shugaban mala'iku masu kula da harafin dan su ne sakan haya'inu sakan haya'inu su shugaban su ruhanashi kuma halittarki da mahalalahin mahalalahin mahalalahin da shuyidin shuyidin da kuma shash da da shishan daɗin shishan daɗin shishan daɗin sai harafin kamun ba larabci abada da ha abubuwan nan to shugaban malafin shi shi ne baraka afra ya ilu afra ya ilu sai ruhanar shi zaba haɗin zaba haɗin da hama kinkin da kuma hashi ɗin ɗaɗe a yi sai harafin wani harafin mu malakar da kula da shi inda ɗora ya ilu ɗora ya ilu rufanar shi su ne mahada dohin mahada dohin da shan tamohin shan tamohin da bara'i bara'i wani su da shugabannin rufanai na harajin ko ya harafin zaira shugaban da duk shi da malakar an مش يائل أن مش يائل أن مش يائل سيرو هنا جاغورنكو كل ملاوكو مأد رشد مأد رشد في حتى دمين حتى دمين في مأد مأد في هذا هذا هذا ملاك الجواب تقول هذا الجواب يقول شيء ملاك da fiya'ilu da fiya'ilu ruhanarku su ne da haligin da haligin da kan shalaɗaɗe kan shalaɗaɗe ta yi faɗa mana hannu malayin da jiwa da shi yana ga an saya'ilu an saya'ilu sai ruhanar guda uku kuma shamhaɗe shamhaɗe sai malashahi malashahi da kuma malahashi malahashi da damahi damahi na ce malabu da jibara ta mula hannu wani zuwa wani zuwa jiwa malaga da ke kula da damu na hannu kuma da wani kuma da mutum ye ai kan zuwa ce shi asaya in asaya in an ba jirgi sai ya mura hannu ya lokaci zai iya ne sai har kun ba malaka da jimura da shi shi ne malaka har da fiyin har da fiyin ruhanan shi ko ne damkike damkike halhatin halhatin shuni shuni daɗe shuni daɗe shuni daɗe zai ya zarka shi Malaci shi ne shamha ya ilu, shamha ya ilu, ruhanan shi shafurudin, shafurudin, hamida, hamida, hadashi, hadashi. Ya haka Allah, malaci malaci shi ne ta haɗa ya ilu, ta haɗa ya ilu, ta haɗa ya ilu, su ne zuwa mana mai kula da harafin nan, sai ruhanan da buɗe da gefe sai tahamashi tahamashi sai hala shagali hala shagali hala shagali hala shagali tarifin min shugaban malamin kula da harafin min wato shugaban malamin ke kula da harafin min harafin min shi da kula da shara'il shara'il ruhanin shi jajjan shaɗin yawa hajjan shaɗin hajjan shaɗin hajjan shaɗin sai kan tiyaɗe kan tiyaɗe sai matamahin matamahin sai harfin nuna malakin shi shi ne sa'ar ya ilu sa'ar ya ilu ruhanan shi shagijin shagijin dalhali dalhali bahidin bahidin sai harfin tin malakin shi shi ne haɗa jilin haɗa jilin ruhanai masu tsaye akwai akwai adalanin akwai kilin akwai alɗanin jirgi sai harfa ayin Allah gafa har malakin shi shi ne sharhinu sharhinu ruhanan shi lahadani akwai gadini akwai arzani sai harfar ƙarfi harfar fa'i harfar fa'i bayan kula da shi kiran shaɗaɗinu shaɗaɗinu ruhanar kaiɗa ne akwai rafiɗashi akwai sahiɗin jirgi sai harfin tsari harfin kaji shi ma ina da mala'iku da ruhanai nasabi mala'ikan da ke kula da shi shi ne mala'ika har da yanis har da yanin ruhanashi sharukin da hamshi sharukin da kuma hamshi sai ya fi tsari malaka da malaka sun gaba ɗaya zuwa malaka arzikilu arzikilu arzikilu ruhanan kuma su ne ruhani gatakatin gatakatin da kuma ruhani dan hayashi dan hayashi da haka kuma ba malamin da kula da su shugaban malamin gaba daya shugaban malamin da suke da kula da haka kaza su ne shugaban malamin hakimai na haka kaza su ne malaika da harabilu da harabilu ruhanan shi akwai alal tafi alal tafi akwai almihir almihir akwai taidomi taidomi da haka shi ne malamin da ke kula da su jagoran gaba daya shi ne har da ya ilmi har da ya ilmi ruhanin su ne shafiƙin da kuma kamayyilin har da ta har da ta shugaban malakun da suke kula da ta wani su ne hadimai na harafin ta na alwani gaba daya su ne mala'ika shi ne mala'ika mar'awiyilin mar'awiyilin da kuma ruhanin shi ruhani shahirin da ruhani hakilin da ruhani dunashi ya rabu ja na Qur'ani shugaban malaiku da su wani wani mutum shi ne malaika janas ya ilu janas ya ilu ruhanan shi ne kadarutin kadarutin da kuma ruhani daha matisin daha matisin daha matisin ya rabu harkar hari haɗarin yawa ya ɗigo kenan malaika ne da malaika da malaika hamlilin hamlilin hamlilin sai ruhanansu guda hudu jagorori kenan akwai ruhani abu iyari abu iyari akwai ruhani wakishi akwai ruhani rakishi akwai ruhani da awidin ya harafin zaki shugaban malaikun shi da malaika raba'a ya ilu raba'a ya ilu ruhanan su guda uku manyan jagororin su da alana mahasin anana mahasin anana mahasin sun yi ruhani ta haɗe ta haɗe sun yi ruhani ta halaɗe ta halaɗe sannan sai hawa annabi wanda shi ne da shi ne ne biyar uku da ƙarshe kenan sai shi ne malaka da tura da annabi shi ne malaka kaligiya ilu kaligiya ilu ruhanan shi sun ne jagororin yurkin akwai rokin akwai amoshin akwai namu da shi ɗin akwai alituɗin zirgi harsun zaɗi harsun zaɗi harsun zaɗi shugaban mala'iku masu kula da harafin zaɗi wato mala'iku hatimai na zaɗi na alƙur'ani gaba ɗaya to shugaban mala'iku ɗin shi mala'ika dar a ya ilu dar a ya ilu sai ruhanai guda uku guda wurin akwai ruhani ham ya ɗalu ham ham ham ham ba da ni'ara ham yadda yuwashi ham yadda yuwashi ba mu ji ham yadda yuwashi ham yadda yuwashi akwai ma'adin mu'adin akwai mashatir mashatir sai na karshe harfin garda kaba shugaban mala'ikun gaba daya sunan shi wane mala'ika salkatilu salkatilu salkatilu salkatilu to sai ruhanai masu kula da harfin gaimar zobi jagororin guda hudu ne da akwai ash أعتلتني أعتلتني أعتلتني أقول روحاني أيودن أقول روحاني شاتاتين أقول روحاني كالا كاباتين كالا كاباتين ركن سنايا ملائكو جروحاني جابورون كون حرفي a shi har gudun alwarani gaba daya tun daga cikin Allah ya wani haihuwa da jannatu wal mal cewa da jirin da zuwa su safati na sa su a cikin karatun a wajen wata fati safa wanda da ba ma a wasu kan ba su saboda ma ba su wasu daga hannu. Kuma suna suna yin bayan zai tambaya samun lamu da wanda shi ne takaitaccen bayani akan abin da za mu yi na wannan baidoci na albarda wanda suke gabatar jimla shi na fasali na shida wanda aka yi shi baki ɗaya don girma alƙur'ani da ba da bayanin alƙur'ani da falalan alƙur'ani da karan alƙur'ani idan yake la ta'adaban li hadudin raha yunkirha da jahulan huwa in hadu bil fahimi tatkin kira ainu dau a shan ibn ramadin wai ki tsawon wai ki tsawon da amma ibn sakani sai mace karatun mu na burdin ya burdin alburda Burjin alburja. Burjin alburja. Burjin alburja. Na ma mu tashi da gobe ke. Yeah. बाबू जी ने मुझे ये चार करोड़ दो चार से जो बचता जो हम जी और बाबू जी और बानी और बैठी saboda bai ta haka ce dole bai ce ma'amul ba ta tsatsa illa ana jan min حرف أحد الأعادي إليها ملكي السلام wanda shi da aka ce don irin zamanin da aka yake da bayi bawa da zuwa ɗan tashi amma ya da yadda zai yi bawa yana so da kashe ɗan tashi amma da gidan shi kuma baya da ɗan tashi to bawa ya zai yi sai ya rubuta wannan baitin da wannan ayoyin ilaya ya za a rage shi yana zaune za su yi an ɗan tashi ha kuma kamar a yanzu kana ƙarƙashin wani kana mishi aiki ka iya ka ƙware wani da na san jin kana da gani misali ka ƙware kuma kana so a ƴan taka ma'ana a yayi ka a baka damar cin da kanka shi ma da za ka yi gurin fitar da wannan baitoci da wannan ayar na faɗa mai laya gida na karkar shi zai yan taka da maka daman cin gashin kanka a yi da ya zama kowane zama akwai kuma da yawa za a dawo yaro na zuwa a koya mishi da kuma lokaci sai a rike shi ko da iya fin a cikin kwakwa ba a yi tashi ba zama zuwa a ɗan tashi ke na kawai za ka yi kenan ko maza ne ko mata ne ko yara ne ko manya ne haka ake na rike wannan ina da kan rubuta shi ne ma uri fatikat do illa atan min harabin atan aadi ilaiha bulkiya salami tare da kuliyar kafin da zuwa ƙarshe sai na yi jikin da ba kuma wani ya sace a yadda shi kusan fanni ne kusan fanni ne ko da ko noma ne fannin gona ne fannin dinki ne fannin kere-kere ne fannin masana'antu ne ko in fanni ne ka zo kai ma ka san ka iya mun kafa ne ka gwani ba ya rika ana za ka yi ko an sa mata kuma in na suka yada ne ga rabe ne ko ga rabe mata na aka za ka gabar dukiya ba yawa zai zarbi بيت من بجدارة تقبنا فتها دعوى معارضها رسل جيورية الجاني أهل الغرم wanda zai muka yi ko? misali matan da aka tsara kyan ina yawan jinin haila ko irin yawan jinin na yana yawan zuban mata akwai mata masu irin wannan matsalar jini yana yawan zuban mutu ko yana yawan zuban mata kuma ya ci daukewa an ya zama isara ya zama ciwo ya ci daukewa sai ta zoce maka bayani yaya za ta yi na kiyaye ko kuma ɗan uwan ku ne yaya za ta yi shi ke nan gurin sai ka rubuta mata ko ki rubuta mata mai cinka ce ta ba ka gadaka ko ga ce ta ba ki gadaka sai ki rubuta mata wani abin da faɗa sai ki ba ta ta sha don ta sha insha Allah Allah zai tsaye da jinin zai ɗauke shi don za a rubuta shi ne rattat bala da tuha da awa mu'ari da haratar da yori ya tallija ne a nil gurumi tare da yau mala ta buluku nafsun da nafsun shai'a wallan muryar izin yalla. ranar da ba wata rai da za ta iya mallakar amfani ga wata rai ma'ana ranar da ba wanda ya fara da wani da su lamarin kowa da lamarin komai ina wajen Allah a ta lamarin cewa haila ya tsaya ina wajen Allah Yanzu wanda yake so ya samu kariya da baki ina so Allah ya kiyaye shi da shi da iyalin shi matar ja'in shi da duk jama'a gidan shi gaba daya ko ta jama'a gidansu wani shi Allah ya kiyaye shi wannan jarata gaba daya ke zama gidan shi zai da wannan baitin da wannan ayoyi sai laya ya ce da tsakiyar gidan shi shangare yawa ko kai baban gida ne kana zo Allah ya kiyaye da dukkan shari da kai da matan ka da ya'yanka da duk jama'an gidan ga wani za ka buta kai laya da hali ga mutane kamar kafa laya guda biyar tabbatar masu tarewa da tsakiya kuma za ka iya rubuta da layi adadin yawan ɗagon gidan to kuma ta biya ta kowane ɗaki a samu wanda bayi tunda bayi ba zai kira nuna da wani azurawa kuma layar majiya kuma na kashi a kai ba an gane in gida ka rubuta da gida ka ne Allah baka dama zai ko ba gidan gado ne duk da yi in ka kan da gidan gidan yawa ne kalamin mugu da ba fara ma da kowa da jaba a yi tafiya ko gidan gado ne ka ba Allah ya kuma gida gore kwana tana ka tsakiyar gida ko gore a guda biyar biya yi in wani kuma kamar gida ne ana da garari to zai aka ko na shi ina da gara da makaman golayen mutane ina yan zamani wasu yan bokar da mamu samu ha mutum zai gina gida ya zama a wani wani wasu ya zama gida za a gida ya samu kana da la a kai ba da abin da za a yi na maganin kariya ya zama gida da wani tau ya ni gore wani wata zama fama laifin kawai jawabi ya zama ya ta a shayewa wannan ana ne daga Allah ya ji shari gaba a gaba da fira akan dukkan abubuwa saboda kariyar mutane da kariyar aljanu to wajen haka da cikin bada gani ba a shi dai wajen kila mazaunin aljanu ne ba ga gani ne kana ganin ga wani da sabon gida a zaman kallon ko sabon kai a gidan ya ji ya shiga da zama da arcaku akwai asabar da zahiri sun za ka kai sai mata jinna ta mata ko mini ko mugan mafarki kuma samu na baɗin ne shi ne jinnin da shi matan da baɗin na fito da ba ku yanka a yi ta faɗa a yi ta zage zage ta yi hankali iri iri ko shi wajen namiji jira shi jira ba ba to za ki buƙata ba ta fa'ar wannan kariya mun shafi kariya mun tarar da jirgin da mutane da wanda kun ya ji da shi ne rubuta wannan za a rubuta a ilaya a sa a gida sannan kuma a rubuta a zuba a ruwa a shafe da yara a wasu gida ruwa na jini Ya mu arjuma da Qur'ani. سر لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الهدى والكيم أرد فلا يزور على غيره أحدا إلا من ارتدى برسول إلى كل شيء عددا واقع شيء جدا rubuta a ilaya sai ka sa a kwalba ka muka sa a kwalba sai a zuba ya shi a cikin kwalba in ba sa yashi ba layan zari ne sa ka rufe nan da nan in kuma sa yashi a ballon da tsakuwar layan a sama sai ka rufe ta ko mun shi ruwa ta rufe ba sai ta rami da za a rikuwa a tsakiyar gida kenan an huta sai kuma a rubutawa sai ta wanke da ruwa mai yawa sai ku share sai da matan da ya rika ruwa ta ana zai sharu zai shari da mata sai kuma baiki na gaba wanda yake fa Allah ya kiyaye shi kuma da damu taimako a kan aikin da ya sa gaba aikin da ya sa gaba to Allah ya taimake shi misali za ka gina ɗaki za ka gina kura ka aure abin ya shigar a kan Allah ya taimake ka ko ba ko ba Allah ya fita maka ne gaba ya kai maka fara gina fili zuwa a kan Allah ya taimake ka ko kuma sana'a na ka biye ko bai bai da kake ko Allah ya taimake a kan wannan abin to zai karbuta wannan in ka rubuta sai ta wata hannun ya kare shi in za ta fara aikin in za ta fara aikin in ta ne in kuma kai malami ne ta da dama kira ka za ka gori za ka samu condition za a fara jini kulmi sai da mutu wannan abu kamun gari sai ta wata hannun ya kare shi idan ka je ka sai fara wasu irin da ala zai ce an da zai ke zuwa nan da ake zai ma an da lauri kuma Allah zai shi a shi duka shirin kuma kai da za ka yi ka ga za ka yi ba a wani ake sa condition ba sai wata ya ji ya ce ne sa condition sai aka gina ya riga wata ya ce za ka fara da aiki in mun gina wani da kawai kawai ya ɗora bulo kawai shi ya ko ko shi ba ne ba ko kuma ko ba shi ne ake ce kawai ku fara ko ku fara ko a fara shi akwai na condition sai kawai ki hannu da wannan rubutu sai ku da ji ba zan da dora a kai ya dawo buɗe kenan ya daga an kowa kana a gara mutane rigirgi gona ka ne gona wani kai za a kalli da na ɗaki ne gona gida ne an gane? Sakana kuma kuma aiki ne za ka fara ne ƙarfi da hajji ne to sai sai ko san da ko da ba shi ba sai ga rubuta wala amma to addu wala to ta ajaibu ha wala to ka mu anan da ke ci tare din sa'ani rubuta fa adara alaihi rizqahu fa yaqulu ya ahanan kafa bakwai dai shi bakwai aya bakwai sai kuma aya shi na da ban mamaki ba da yawa amma ba ban mamaki ina zo misali kana sana'a da ɗan kasuwa ne za ka je shago wajen sana'ar naka ko ko aka je wajen ofisin naka ko ko aka je wajen sana'a kuma ma ka ba ɗaya ma a ranar misali ba ka da kuɗi ba ka Allah ka samu kuɗi a ranar ko na kwanci ko na kai kuɗi daga kasuwa kuɗi ko da sai ko ko sai daga kasuwa kuɗi ka samu ka je kasuwa na ka fito ka dawo Allah zai ba ku. duka ruwan tana kan wani aboki da ɗan a shago ɗan tuja a gurin da yi gida ga muka bar kasuwa da dawo gida na kana gudu Masara mukan na ka jarawa kowane in ba ku kwato da jarawa. Wani da cikin kasuwa, gida abin mamaki ta mun mace ubangiji ya rubuta wannan sai ya wace wuta shi da shi kawai a rubuta ka wace wuta da ka fita sai kana da wannan baitin shi ne karrat laha a yin dukariya fa kuntu lahu laqad zakarta bi hablillahi fa atasmi tare da kulhuwar amanu amanna bi wa alaihi wa sallam fa qala lahu mabudun al-mubin ولا رأيتم إن أصبح معكم دورا وما يأكل بماء معين من هذا الأشياء كأناس المال كأناس المال جناتي موجود الشيء موجود الشيء da ɗan zai ma kuro da jawayi muna na hutu na ɗan zona a yi jira da zai ɗan zona da jira zai ɗan zona jira muna ma ta na'a gane shi na muna ma kan shagon ne ta na'a da kuma kuma misali ko da tana kasuwa ne shi ke na ɗan zai zama yaushe ma kullum zai da yi in ce ɗan kasuwa ne tana da wajen zama a kasuwa an gane ko da kusa da yawa da wasu kurkuru kuma su na hanta gudu da rage ba ko sa ta wajen ka an gane da riba da riba da wura ne ke da hansu wata wanda bai lalace da wuri to da ya rike wani ko da sai shi amfani ba har wani jaɗi na lalacewa wani wannan burfafar wani ana tashi wani lokaci don ka zama kuwa kan kawai na gari ka zake shi ba ba da yan guri ba ba za ta yi wa yan guri ba ba ka so ne kan kawai zama da kawai kawai wani gidi kuma da kawai da ɗan ɗan kuma sa ko a siya ba dole ɗan bi ɗan ba na kawai da guri da ke ba da guri da ya ga wani kenan da da wani ma ta ce ma wani na a jibirai masu shi ba a da lokacin da ya tsarin shi ba shi ba ba an yi da magana sun wuri ya zo Thank you. ta mamaki ba wani bayan da kan zuri da sai mara ma kana dan kuta ya ba kuta da wuri sai ka tsalla mata kuma ka san ya san mata da ya ta ta ta ta kuma kan ka da zuri da zuri ya wa da yi wa sai da kan ta ko ya ta mata ta ko ta ha ma za ta yi kuma ni ba ni da yi da lafiya ko astagfirullah astagfirullah astagfirullah da yau da kullum da kuma da yawan ba ta sha ma ta fita kuma bai zama ba ne mama ke mana ba zai faɗa muhamma ko zai da shafa ku to ka ci ba ni kenan ma ku kullu ba ne wata da ruwa da kwanan da zai jibin kun so ba ke kun gara maka da shi da shi kenan ko ke zai to sai kuma baji na gaba wanda yake so Allah ya kara shi jama'a a wajen kasuwanci shi a rage yawan kawo harkoki na arziki a ranar zuwa tsayayya a wajen ka ana ce yi wa mutane shi ne kasuwa su yi gora ba da tsarin rumfuna da neman maganin kasuwa ko a gida ne ko a ɗaki ne ko a shago ne ko kasuwa ne ko kan hanya ne kan turare ne ko zai ne da na cikin Allah ya kawo ka jama'a masu tsayayya sai ka rubuta wani a ganye za ka rubuta a ganye da ganyen ganyen mene ne a ganyen ganyen mene ne ganyen mene ne ganyen mene sai ka samu ganyaye kama haka dole da samu yayi in ka samu ganyen gamci kuma za ciki yayi in zai samu ba ka samu ganyen gwaza sai guda ya yi amma mafi sauki za ka ganyen na alale ya fi kowanne sauƙin samuwa wajen wani shi kuma ta da shi to shi za ka rubuta wannan abu na jiki sai ka rubuta in ta tulu hari fatan min harin na inda za a ta haka harin da za min wurin bi hashe wani tare da la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bi nafsin lawamati ay hasibu al-insan an lam yalzamahu bali qadirina sai ta ganyar sai ta ganyar sai da zamu kwalba da ba a ciki kada sa ya shirin da ya wata ko kwalba ko leda da ka dan ya samu da bin yadda ko shago ko ilimi da ya ta kafoci misali kan ba ka kana kan shi na zabi da suke gyaran mota ko gyaran mashi sun bari a wajen da suke zuwa wani kana ko kuyancin masu abu wani lokaci a wajen suke su su da yin a wajen na shi ko a leda ko ko a wado ko a wani kwalba mai faɗi yi da yake za a ciki ko an gane ba da makamanci tiranyen mutane ke tiranyen mutane da mai bukata sai kuma da farin jini sai da gizo da farin jini wajen mutane musamman wajen sarakuna da masu mulki sai rubuta wannan ya sha amma ranar da zai rubuta ba zai sha ba sai ranar juma'a bayan sallar dubai in ya na sha lissan farin jini da zoyayya wajen manyan mutane sarakuna da masu mulki masu mulki abin da ya rubuta shi ne كأنها العود تبيض الوجوه به من القطعة وقد جاءوه كالأمم تعرض والمرسلات أخرى الأصفى أصفى لذا شمس الجوع ويل يومئذ للمكذبين لذا وإذا الرسل وجدت لأي يوم نزلت ليوم الفتن وما أدراك ما الفتن ويل يومئذ للمكذبين من ذي da farkon bulbalaki zuwa farkon wayanin tsohon mutane daga farkon wani mutane rufa zuwa wamma a jiraka ma yau mulfasili wayanin yau ma izin da mutane biyu yawan da shi kuma Allah kiyaye shi ran tashi kiyama ya wuce zara'i cikin sauri cikin sauri kuma a wajen awo a yi mishi ibadan shi da suka yi gani na rai da rinjaye da bai wani ta wani haka sai ya rubuta wannan baitocin da wannan aya ya rubuta ran alhamir ya sha da daren juma'a in ya rubuta ya sha sai karanta wannan baitin kafa bakwai ayin ma kafa bakwai Bisa sai rubuta na ta'azaban li hatudin rahayin kirha ta shahuna wa huwa ayyin lil hadikin fahimi ثالثا لأنتم أشد حسرة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا لا لا لا لا لا لا سبب wanda ya zo Allah ya kara su ya mai su garaji da sauri kuma sauri walƙiya kuma yake zo Allah ya sa ibadin shi ya san ji awo wurin jayi da zaban shi sai daga wannan ayat wannan baitin kafa bakwai ayat kafa bakwai ran alamin da daddare garin juma'a bayan ya shirya da ruwa sai ya sha in ya sha sai ka zauna baitin bakwai ayan nan bakwai kuma suka mutu na la la la la to bakwai sai na ƙarshe تنكر العين سوء الشمس من رمج وينكر الرمز أما الباعث تسمي سبحان يتم الأمرين يصير ومن أراد أن رأى مرض العين والذي يقول ya wani ke da ciwon ido wanda ke ciwon ido ko take ciwon ido ko ya ke ciwon ido ko ya ke ciwon ido suke so Allah ya sa idan ya warke sai a rubuta waɗannan wannan baitin da wannan aya a rubuta baitin kafa uku ayan kafa uku mutum zai wanke wutar shi ina wanke a kwana uku yake zai warke ومن أراد أن يبرأ من مرض من مرض العين يتركه ويدخل وجهه ثلاثة أيام يبرأ بحرمة النبي نزلا من غير مساوي هذه سيوتنا قد تنكر العين سوء الشمس من رمد وينكر القوم عن الماء من سقم خرج كمثل الذين من قبلهم قريبا سوري كما كان الذين قبلهم قريبا وشجا يا كان من يلودا كبا uku baiti uku aya uku ya wanke kawai da ruwan yawa in za ka da wadana ka da wana in zama ta wana wasu rukan a kalla ko da kullum ka uku kwana uku ko an kwanci Allah ka da zai wanke. Insha Allah. wannan da yau da tsayawa saka da karatun wannan da yau ya wani wannan ba kwaji ne